sha uku ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan disamba a sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin wannan littafi na shi kiyamu ramadana ya ce lailatul qadri wa tahdiduha tare da cewa mun shiga cikin wannan fasli amma saboda lokaci ya kure mana muka tashi shi yasa za mu ɗauko shi baki ɗaya yace lailatul qadari da kuma bayani akan wace rana ce ta kamaiman lailatul qadri za a yi maka bayani game da falalan lailatul qadri da kuma cewa yaushe ce lailatul qadri waɗanne alamomi ne ake gane cewa yau ce lailatul qadri alfaqaratu thaniya faqara ta biyu wato gaba ta biyu yace wa afdalu layalihi lailatul qadri mafi falala daga cikin dare rakin watan azumi shine daren lailatul qadr bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qama lailatul qadri thumma wuffiqat lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wanda ya tashi daren lailatul qadri yayi ibada kuma aka datar da shi ya dace da lailatul qadri din yana cike da imani da Allah kuma yana mai neman lada ladaye wannan ibada za a gafarta mishi zunuban shi duk baki ɗaya waɗanda suka gabata wannan hadisi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce bukhari da muslim da wasu malamai suka ainihin ruwaito shi ta hanyar abu huraira al imam ahmad ma ya ruwaito shi ta hanyar ainihin hadisin ubadatu dan samit to a tsohuwar taba'a ta wannan littafi tsohon bugu kenan a daidai ƙarshen wannan wuri ya sa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara to wannan lafazi na wa ma ta'akhkhara sai daga baya da yazo ya bincika wannan hadisi sai ga lafazin wa mata ta'akhkhara da zo cikin wannan hadisi bai inganta ba dan haka ya cire shi shine tambihin da ya a ƙasa الفقرة الثالثة قطعة أكو الشيخ يتي وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح daren lailatul شيني shine daren دبقوي ga watan azumi wannan ita ce magana mafi ƙarfi daga cikin maganganun da malamai suka yi wa alaihi aktharul ahadith da yawa ko mafi yawancin hadisai haka suke nunawa min ha daga cikin waɗannan hadisai hadithu zirr ibn hubaysh akwai hadisin Zirru dan Hubaish, qala zirr dan hubaysh yace sami'tu ubay ibn ka'ab yaqulu naji ubay ɗan ka'ab yana cewa Wakila qila lahu labari aka baiwa ubayyu ɗan ka'ab cewa inna abdullahi ibn mas'udin ya ƙulu abdullahi ɗan mas'ud yana yin jawabi yana cewa man kama sanata asaba lailatul qadri wanda di ya miki a kowane dare cikin shekara yayi ibada tabbas zai dace da lailatul qadri kullum ka tashi kai ibada kullum haka a cikin shekara to tabbas zaka dace da lailatul qadri فقال أبي رضي الله anhu. sai ubayyu Allah ya ƙara mishi yarda ya ce rahimahullahu Allah ya ji kan Abdullahi ɗan Mas'ud arada Allah ya takilan nasu yana nufin ne kada ya sa mutane su sakaci su kwanta cewa sai ranar kaza shine za su tashi ibada don haka ya ban musu matsala a rufe ya ce kai ta ibada kawai mun fahimta ma'ana ashe manyan malamai in sun yi kuskure ba zagin su ake ba ashe girmama su ake ai musu addu'a sai a nema musu kyakkyawan mafita kamar yadda malam mai risala ya ba musulmi shawara don ga ubay ibn ka'abin yana ganin ibn mas'ud yayi wata ɗayar hikima wajen bayyana wani abu yana tsoron kar ya bayyana cewa ranar lailatul qadri ranar kaza ranar kaza to sai ya fahimci cewa tunda haka ne ya jama'a kullum ku tashi ku yi ibada za ku dace da lalatul qadari kaga ba ayyana maka ita ba to sai ubayyu ya ce ai Ibn mas'ud ya yi haka ne dan kada mutane su dogara cewa ai ranar kaza ce ga lalatul qadari ya zama ba sa yin wata ibada sai a wannan rana kawai to amma kaga sai da ya mai addu'a ya ce Allah ya ji kanshi to akan haka Ibn taymiya ya littafi raf'ul malami anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manyan malamai ma'ana manyan malamai ba a zargin su idan sun yi kuskure me ake musu addu'a ake musu sai a aje kuskuren su sai a ɗau daidai ɗin da aka gane cewa shine daidai wallazi la ilaha illa huwa yace na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi inna halafi ramadana lailatul qadri tabbas a cikin watan azumin ramadana take matsala ta farko kenan yahlifu ma yastafni mai riwaya ya ce ubay ibn ka'ab rantsuwa yake yi baya yin koto gaciya tunda ya san abin da yake faɗi dahir ne kunnuwan shi sun jiye mai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubayu ya ce wa wallahi kuma na rantse da Allah inni la a'lamu ayya lailatin hiya ni na san kowane dare ne daren lailatul qadri hiya lailatul lati na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qiyamiha Shi ne daren da manzon Allah ya umarce mu da mu tashi mu yi ibada a cikin shi hiya lailatu sabihati sab'in wa ishirina shi ne daren da safiyar za ta waye a ashirin da bakwai idan yau muka wunin yau azumi ashirin da shida in dare ya zo to wannan daren shi ne daren gobe to shi ne daren ashirin da shida tunda gobe za mu yi azumi na ashirin da bakwai afwan gobe za mu yi azumi na ashirin da bakwai to wannan daren to ne daren bakwai ɗin ya kamata mutane su fahimta yanzu yau muna ainihin ranar takamaimai hakikanin al'amari yau ranar talata ce yau daren talata ne daren talata ne yau litinin ta fita baki ɗaya tun da sanda rana ta faɗi a ɗazu wajen ƙarfe shida da kwata to shi kenan litinin ta fita yanzu daren talata kenan wayewar garin gobe da safe sai a ce wunin talata idan rana ta faɗi a gobe to ranar talata ta wuce daren talata ya wuce an shiga daren laraba haka abin yake to da annabi ya bada falala sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin tirmizi hadisi kyakkyawa annabi ya ce wanda ya mutuwar ranar juma'a ko daren juma'a wannan mutum Allah zai ketarar da shi daga tambaya ko azabar kabari to wanne ne daren juma'a shine ranar alhamis idan rana ta faɗi to wannan ainihin yammaci da wannan dare da aka shiga to daren juma'a kenan to duk wanda ya mutu a wannan daren to ana fatar mushi alheri insha Allah haka in wayuwar garin juma'a gari ya waye har zuwa rana ta faɗi wunin juma'a kenan to in mun fahimci wannan da kyau yace hiya lailatu sabihati sab'in wa ishirina shine daren safiyar 27, ma'ana yau daren to gobe za a yi azumi na ashirin da bakwai to wannan daren shine ake nufi a ƙarƙashin haka dare ke fara zuwa sannan rana ta zo mun fahimci wannan da kyau ko wa ya ce alamomin da za a gane cewa yau ce lailatul qadri an tatlu a shamsu fi sabihati ba a la shu'a'a laha shine rana za ta bullo a wannan safiyar wunin da zai kasance lailatul qadri ya ce za a wayi gari wannan rana fara kuma babu ainihin wato zafin rana tare da ita za ka ji shi wuni ne mai sanyi to wannan ya nuna cewa wannan wuni wannan wuni to daren da ya gabata daren lailatul qadr ne sannan a wannan dare za ka ji duk abubuwa masu haushi karnuka da makamantansu za ka ji sun natsu saboda mala'iku sun zo sun cika duniyan nan zankame duk inda suka ga mumina ko mu'mini sai sun yi mishi sallama ko da baka ji sallama ba suna yi tunda qur'ani ya ba da labari salamun hiya hatta matla'il fajr har sai alfajr ya fito to shikenan daren lailatul qadr ya wuce ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم رواية أبي أنك أبي دنجن تونا مجانا النبي صلى الله عليه وسلم شيني حديثي مرفوعي domin da duk da ya gaba ba da bayanin sai ya ce to daga annabi ya samu wannan to ya zama marfu'i kenan Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam Muslim wasu malamai suka ruwaito shi hadisi ne sahihi to wannan hadisi shi ke haddade mana yake kayyade mana cewa Lailatul Qadr ta kasance ranar 27 ce to malamai sun yi saɓani akan wannan matsala maganganu kamar arba'in zuwa arba'in da wani abu al'imamu ibn hajar al-asqalani ya zubo su cikin fatihil bari wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to amma shi ibn hajar sai ya yi wani tarjihi ya tabbatar da wata magana saɓanin wannan shi kuma sai ya ce shi abin da yake fahimta shine lailatul qadr dai tana ainihin jujjuyawa ne wata shekarar ta zo a ashirin da ɗaya wata da uku wata da biyar wata da bakwai wata da tara ya ce to shi abin da shi kuma iyakar nashi binciken ya kai gare shi kenan to amma shi muhammad Nasiru Din albani sai ya ɗauki wannan hadisi ya ga tun daga sahabi ya yi fassara ya ce ga wannan rana to a tsaya akan fassarar da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam mashru'iyatul jama'ati fil qiyami shar'anta yin sallar jama'a game da ainihin kiyamu ramadan in aka zo yin sallar tarawihi to shari'a ta shar'anta mana cewa a yi a cikin jama'a alfaqaratu rabi'a gaɓa ta hudu ce wa tushra'ul jama'atu fi qiyami ramadan an shar'anta yin sallar jam'i wajen qiyamu ramadan bal hiya afdalu min al-infiradi yin sallar tarawihi ma a jama'a ya fi falala fiye da ayi ai ai ai li iqamatin nabi sallallahu alaihi saboda annabi sallallahu alaihi ya tsaye da sallar jam'i a tarawihi da kanshi wa bayanihi li fadliha da kuma bayanin da annabi ya ga falalar sallar jam'i a cikin sallar tarawihi da cewa da yayi kama fi hadisi abi dharr radiyallahu anhu kama yadda ya zo a cikin hadisin abu dharr qala abu dharr yace sumna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ramadana mun azimci watan ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ko wadannan sahabbai Allah ya yi musu falala ina za mu gane Allah ya musu falala kai yanzu baka isa ka ce sunna ma a rasulillahi ba sai ka ce sunna ma a malamin garin mu <laughs> amma su sai ce sunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama to akan haka ne muke son jama'a su gane a cikin duk halitta Allah baki ɗaya mutanen da suka fi falala da daraja da ɗaukaka da albarka su ne annabawa su ne manzanni da annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihina haka Allah maɗaukakin sarki ya lissafa mana waɗannan mutane wa man yuti'illaha war rasula wa ula'ika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihina wa hasuna ula'ika rafiqa Allah yake duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar alkiyama wannan mutum in ya samu aljanna to zai zauna tare da annabawa da siddiƙai suwaye siddiƙai a cikin kamar cikin bani isra'ila kamar kwatankwacin eh, uwar annabi isa maryam kenan wa ummuhu siddiqa uwar annabi isa maryam in ka dawo cikin wannan al'umma tamu kamar abubakar da yashi as-siddiqu siddiqa shi siddiqi yar shi siddiqa shi da aisha to kamar irin waɗannan sa'annan wa shuhada da waɗanda suka samu daraja da ɗaukaka ta shahada kamar suwa su na hamza da makamantan duk waɗanda suka biyo wannan tare da cewa shahada wata ran annabi ya zo ya ce suwa kuke kididdigewa masu mutuwar shahada sabai suka ce wanda aka kashe a filin daga annabi ya ce su kenan suka ce eh, ya ce ashe ma shahidai yan kaɗan ne a al'umma ta kenan ya ce wanda gobara ta cinye shi ya yi shahada wanda ruwa ya haɗiye shi ya yi shahada matar da ta zo haihuwa garin naƙuda ta mutu ta yi mutuwar shahada wannan duk ba falala aure ake nuna mata ba to shi yasa annabi ya koya miki duk sanda naƙuda ta turke miki ba rubutu za a yi a kawo miki ki sha ko ana yayyafa miki ba me za a yi sai ki addu'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ko mutuwa kika kin mutu kina ne kina kiran Allah kuma daga harshen wa wannan addu'a ta fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud da sun fitar da shi mun fahimci wannan ka je ka koya matarka ka koya wa kanwarka ka koya wa yarka waɗannan addu'o'i fa ta hanyar haka ne za a ƙarasa gurguje waɗannan ɗariƙu duk wani zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacce a ciro a ce in ka shiga hali kaza ga yadda za ka yi in ka shiga hali kaza ga yadda za ka yi sun kama ka za su je su filla kanka ihu ba zai kwace ka ba akwai wani bawan Allah annabin Allah manzan Allah ɗaya daga cikin annabawa masu daraja a wurin Allah lokacin da kifi ya haɗiye shi wannan kifi da ya haɗiye shi a cikin duhun kifi a cikin eh, duhun teku wane ne yake jin shi amma yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah a lokacin da kifi ya haɗiye annabi Yunusa ne yayi sai ya rinka shine Allah yace wa zannuni iz zahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan addu'ar Allah kaɗai ya san fawar wannan addu'ar za Allah ya ce duk wanda ya shiga baƙin ciki ko kunci ko damuwa ya zo yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kowa ka je ka karantar da ɗanka ka karantar da matarka babanka babaka duk wanda ke ƙarƙashinka ka karantar da su irin waɗannan zikirori duk sanda aka zo kama ka aka yi zuwa za su yi lalata da ke da ƙarfi kaza kaza duk sai a bisa ki zo kina yin irin wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka kuma ni innan ɗaya daga cikin waɗanda suka zalunci kansu ne ma'ana ina furuci da laifi na in wani laifi ne maka ya Allah haka saka ni akan wannan kangi na tuba ka yafe min ka fitar da ni me yafi wannan albarka saboda Allah Imam al-Bukhari ya rawaito wannan addu'a sahihi ya ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to idan an gane wannan to ne sai suka ci annabi ya ci gaba da lissafawa ya ce matar da ta yi mutuwa wurin naƙuda ta yi shahada sa'an nan mutumin da akwai ciwo da bahaushe ke kira bulala wani ciwo ne za ga ya fito haka ruɗu-ruɗu a cikinka annabi ya ce duk wanda irin wannan ciwo ya kashe shi ya yi mutuwar shahada haka eh, tuberculosis shine bakon dauro bakon dauro ko ciwon fuka ciwon fuka ciwon fuka annabi ya ce duk wanda wannan ciwo ya sanadin mutuwar shi wannan mutum ya yi shahada annabi ya lissafo abubuwa ga sunan sa'an nan aka ce yana daga alama mutum ya yi shahada ya cika da imani a ga lokacin da ya zo mutuwa sai a ga gumi yana tsatsafo mishi a goshin shi haka alama ce ta iyakar wahalar shi kenan baki ɗaya ta gama zubewa sannan ya bar duniya hadisai ne sahihai suna nan cikin sunan abi dauda a Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani din ya jero maka su ya kawo cikin babban littafin shi Ahkamul Janaizi wa Bid'ahha duk in kaje ka karanta za ga alamomi da za su tabbata ka cika da imani to mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to waɗannan mutane sahabbai su ne muke son mu kawo maka darajar su dan ka gane su muka kawo maka ci Allah ya ce fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina wasiddiqina masu gaskiya wa shuhada sa'annan ya ce wa salihina da bayan Allah na gari mutanen kirki sai ce wa hasuna ula'ika rafiqa duk wanda ya zama a aljanna yana zaune tare da annabawa da siddiƙai da shuhada'u ai ya samu abokan zama na gari mun fahimci wannan da kyau ko jama'a eh kenan waɗannan annabawa da suka fi kowa daraja a cikinsu gaba ɗayansu wanda ya fi kowa daraja waɗanda suka fi kowa daraja su ne guda biyar su ne ulul azmi minar rusuli Allah ya ce wasu birka kama sabara ulul azmi minar rusuli waɗannan annabawa su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahima, annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Baki ɗayansu sun fi duwan wani annabi manzo daraja a wurin Allah, su biyar ne. su kuma dinnan in ka zo ka tsatsage su baki ɗaya wanda ya yafi kowa daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa'annan sai annabi Ibrahima sa'annan annabi Musa malaman tauhidi suka ce to anan aka tsaya annabi Enuhu da annabi Isa ba a iya fifita wani a tsakaninsu anan sai dai a tsaya kan kankan to in ka dubi waɗannan biyar muka ce wane ne ke sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to waɗannan sahabbai mabiyan waye mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama to kar ka manta da cewa kakan samu daraja gwargwadon darajar malaminka ko gwargwadon darajar makarantar da ka fito ko in aka ce makaranta za ta yi sunan kokarin ɗalibai ko da kai kai na kashin baya a cikin sat ɗinka idan ka fito daga makarantar me ake ganin ka kana da ilimi saboda makarantar tana da wata karina tana da wata daraja tun da can da ta samu in aka ce wannan nan ɗaliban makaranta masu faɗuwa jarabawa ne ko da wannan shekara kai ne ka zama zakara kana fitowa aka ce makaranta kaza sai ce ai haba da Allah wannan duk kashin baya ne me yasa saboda ganin inda ka fito to abin da muke so kowa ya fahimta shine tabbas annabi ya fi kowa daraja kenan in kai lura da wannan lissafi da muka yi maka ko to ya fi kowa daraja to mutanen da suka musulunta suka yi musulunci tare da shi sun fi kowa ne kenan sun fi kowa daraja su ne suwa su ne almuhajiruna wal ansar Allah ya wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai yake wa zalika huwa al-fawz al-azim al-imam ya ruwaito a cikin littafin shi ad mansur fi tafsir bil ma'thur yace baki ɗayan sahabban manzo Allah an kai rantsuwa cewa na rantsi da Allah dukkan su ɗan aljanna ne yace babu kafara akan ka kai daidai tunda Allah ne ya ba su ya ce wasabiqunal awwaluna waɗanda suka fara shiga musulunci da wurwuri din nan minal muhajirina daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka ko daga wasu ƙasashe suka taho madina wal ansari da mutanen madina Allah da kanshi sai da yabi mutanen madina yace wallazina tabawwa uddara wal imana su suka mallaki ƙasar madina kuma suka mallaki imani yuhibbuna man hajara ilaihim duk wanda ya hijira ya taho gare su suna son shi in suka ɗau abu suka bashi Allah ya ce wala ya yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su da sauran bukata abin da suka baka sun baka kenan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da wannan abu nasu ne sun ware na musamman sai su ɗauka su baka ka tafi har yanzu akwai malamai cikin malamanmu waɗanda ke jami'ar islamiyya suna kwatanta waɗannan abubuwa wallahi duk abin ka kalla hannun shi kace ina son wannan zai ce na baka zai samu ya shiga wancan ƙarƙashin aya dan me domin wannan ainihin yabo da Allah ya yi musu ya yi wa mutanen ina ne mutanen Madina to wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa muna tsaye sai wani ɗalibi ya ga wani littafi kyakkyawa na nahau da sarf a hannun wani malami ya ce akramaka Allah wannan littafi ina son sai ce ina baka ce kalmar ma da ya amfani sai ce huwa laka ai naka ne wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa sai Allah ya ce wa man yuka nafsihi wanda ya kashe bakar rowar da ke cikin zuciyar shi wa ula'ika humul muflihuna tabbas wannan yana daga cikin masu samun rabo su waye almuflihuna Allah ya ce qad aflaha almu'minuna mu'mine kenan can karshe sai ya ce su ne yan aljanna jama'a mun fahimci wannan ayoyi da kyau ko to Allah ya su yake wal ansari sai yace wallazina taba'uhum bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan muhajirai da ansar da kyawawan halaye na gari dukkan mutum daga kan tabi'ai har duniya ta tashi mun shiga ƙarƙashin waɗannan ayoyi amma in mun bi su da kyautatawa amma su tun da masu kyautatawa ne sai Allah bai ce in sun kyautata ba tunda sun kyautata ya gani amma mu kuwa ba za mu shiga ƙarƙashin su ba Allah ya ce sai in mun bi su da kyautata hali mun fahimta ko walladina taba'uhum bi ihsanin sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu tun anan duniya ba a je lahira ba Allah ya ce na yarda da su su ma sun yarda da ni yarda Allah ba irin yarda ta ce ko taka ko ta sarkin garinmu ko naku ba yadda za ka iya ɓata mishi rai daga baya ce na fasa in Allah ya ce ya yarda da kai shi kenan shi yasa da ibn Abi Balta'a da ya zo ya yi wani aiki wanda yake a zahiri kamar ɗanyen aiki ne ya rubuta wasiƙa yana neman kamar tona asirin musulmi ya aika kafirai aka je aka kwato wasiƙa daga hannun matar da ya aika aka zo aka tara jama'a aka karanta annabi ya ce me yasa kai haka ya ce wallahi ba munafunci nake nufin yi ba manzon Allah kuna da dangi a makka in an tafi yaƙi za su tare muku dukiyar ku ni ku bare ne cikin ku nazo in aka tashi yaƙi za a bar kayana shine ne musu wannan ko za su dan ji daɗin hannun da na dan sa musu wajen yi bayani su dan taimaka su tare mun dukiyata sai sai na Umar ya ce ya manzon Allah wannan munafiki ka banni in sare wuyan shi manzo Allah ya ce rabu da shi ya je yakin badar Allah ya leƙa zuciyarsu ya ce duk abin da suka so su yi an rufe fayil ɗinsu su ‘yan aljanna ne zunubi baya shiga sai dai lada to waɗannan sahabbai kenan masu irin wannan daraja da ɗaukaka da mukami da suka samu a wurin wa a wurin Allah ta harshen Allah maɗaukakin sarki da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙur'ani da cikin hadisai sahihai sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam a wataran da ya zo sulhun Khalid bin Walid da shi da Abdurrahman bin Auf suka yi fada sahabbai ne dukkansu amma Abdurrahman ya riga shiga musulunci Khalid wannan sai ya zagi Abdurrahman sahabi ne ya zagi sahabi ba amma manzo Allah yace la tasubbu ashabi yace wallahi ku daina zagan min ku daina zagan min sahabbai yace na rantse da Allah ciyarwar da ɗayan ku zai ɗauki zinaran da ya kai dutsen Uhud ya bayar sadaka bai kai tafin dabino da sahabi na ya ɗauka ya baya ba yake kai bai ma kai rabi ba ma'ana dutsen uhudu din nan wani katafaren dutse ne a madina to a samu zinare gold ka ba da shi sadaka kai da kake da kai da iri na da sauran mu mu bayar sadaka amma wannan sahabi na annabi ya ɗibi rabin tafi na dabino ya bayar sadaka na shi ya fi namu saboda abun wata daraja ce da su suka samu shi yasa sadaka su ta samu daraja daban-ban da tamu yanzu idan talaka ya ɗauko wata shadda mai tsada da takalmi mai tsada da hula mai tsada da agogo mai tsada in ya sa me za a gani ga waɗannan masu arhan dan shi ma mai arhan talaka ne <laughs> ko idan babban mai kuɗi ya kawo farin yadi wannan farin koflin haka ya sa aka goge ya kawo hula irin wannan dankwara ya kafa da takalmin shi gashi nan dan bakin hanya ya sa sai a rinka ganin wannan made in kaza da kaza ne wannan made in England ne saboda me ashe wai saboda personality din mun fahimta to darajar sahabbai din ita ce ta daraja wannan sadaka ta su kasan darajar mu kuma ita ce ta sauke ta mu duk girmanta kuma kai zaka haɗa kanka yanzu ko dan fodiyo mutum ya zamani da shi zaka hada kanka da shi to balle waɗannan da annabi zaka ji sun ce mun yi azumi tare da annabi mun ci abinci tare da annabi mun je yaƙi tare da annabi mun yi kaza tare sallallahu alaihi wasallam ai da bambanci the difference is clear ko yawwa <laughs> to shine Allah ya yabe su yace radiyallahu anhum wa radu an yace wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya tattalan musu aljannatai Allah baya kyauta aljanna daya mafi karancin wanda za a baiwa aljanna shine mutumin da tun da ya zo duniyar nan bai taɓa aikata alkhairi ba amma akwai imani daidai da ƙwayar zarra a zuciyar shi za mu zo mu karanta hadisin shi a bukari duk sai kowa ya shiga aljanna ɗan aljanna sun shiga ɗan wuta sun shiga shi kadai sai a aje shi can gefe gashi nan yana jiran sarautar Allah tukuna ka ta fara mulki sai yunkura yace ya Allah ni kadai na rage a waje a taimaka a matsa da ni kusa da aljanna a juyar da fuska ta ta rinka kallon aljanna abin da nake so arzikin da nake so kenan sai Allah ya ce ya kai dan adam ka yi alkawari in aka biya bukatan nan taka ba ka sake roƙon wata bukata sai ce na rantse da girman ka da daraja ka bani na sake roƙon wata bukata a juyar da fuska ta rinka hangen aljanna kawai ya isa wannan wuta da aka sa nake kallo warinta da ɗoyinta ya ishe ni sai a juya da shi sai kalli aljanna din ya kalla ya shuru to ni dai ce na yi alkawari <laughs> sai ce ya rab ya ubangiji a matsa da ni kusa da aljanna din nan <laughs> sai Allah ya ce dan adam ka ji ka yaudara yanzu ka gama rantsuwa kana alkawari yace ya Allah karka banni ni in zama ni ne matsiyaci cikin al'umma kowa ya samu ya haye ni ina nan a waje sai ya ce a matsa da shi sai an matsa da shi ya hangi ni'ima da ke ciki malam inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihin azan cikin hikima Allah duk abin da kake so akwai aljanna yake lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da kake so sai ka gama lissafa sai a ce to wannan fa sai ka ce ina so wannan fa sai ina so ina wannan fa ina so sai an baka kaza ma abin da baka taba sani ba ma za a baka mun fahimci wannan da kyau ko to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce to a matsa da shi sai an matsa da shi can sai ya sake yunkuri ya ce ya rab ya ubangiji wannan aljanna a shigar da ni mana Allah ya ce kai dan adam ka cika yaudara ce ya Allah kar ka bari in zama ni ne ashqal qaum in zama ni ne matsiyaci cikin duk mutum duniyar nan sai Allah ya ce ku shigar da shi an bashi wannan aljanna kuma an ninka mishi ita ninki goma to aljanna kwaya ɗaya Allah ya ce sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ardi uiddat lil muttaqin masu tsoron Allah an yi musu tattalin aljanna kwaya ɗaya kawai ta kai fadin sama da ƙasa to aka ce za a bashi goma wannan shi bai taba aikin alheri ba a rayuwar shi ina kai da kai sallah kai azumi kai sunna ka guji bid'a wane mutum to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya tattalawa waɗannan sahabbai aljannatai ba aljanna ba mun fahimci wannan da kyau jama'a aljannatai Allah ya tattalan musu ya yace ta tahta hal anhar ƙoramu na gudana a ƙarƙashin aljannatai ɗin don akwai akwai giya giya ce a aljanna ga ta nan gyararriyar giya amma an sha ta ba a maye balle abu ga nono ga ruwa mai daɗi ga ƙoramunan suna gudana abin da kake so shi ne za ka ci ba tsufa ba wahala ba cefane mata ba haila rayuwa ce al'abadiyya shi yasa ake cewa duk waɗannan abubuwa da aka ce maka ba kyau ka yi haƙuri ka yi haƙuri in ba haƙura kai ba al'amuran duniyar nan sai sun fusge ka kuma su fusge ka kwana nawa za ka karabu da duniyar to shi kenan kuma in ka je ka shiga cikin azaba kenan da wamammiya to shi yasa kullum kaga sai a ce ka bar son zuciya ka bar shirka ka bar bid'a wallahi kaunarka ake shi yasa aka ce maka haka ba dan haka ba sai a baka ka hallaka to kuma an baka ka hallaka shi ma wanda ya sani ya shiru ai ya hallaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to kun ga wannan aya su wane ne ta yaba sahabbai ko to sai Allah daga ƙarshe karshen Qur'ani sai ya nuna mana mutanen kirki cikin suratul hashari waccan cikin suratul tauba take aya ta ɗari ko ɗari da ɗaya wannan kuma cikin aya ta goma ko 10 Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina ja'u min ba'dihim mutanen da suka zo bayan waɗancan sahabbai ya suke zagin sahabbai suke 'a addu'a suke yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ƴan uwanmu da suka riga mu lahira da imani Allah ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah karka sanya kiyayya da gaba da wani kulli a cikin zuciyarmu game da muminan da suka rigaye mu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai tausayi ne mai tausasa ne ka tausasa mana shin mutumin da ya zagi cikin da ya zagi sahabbai ko ya zagi wanda daga cikin su kuna jin ya shiga cikin wallazina ja'u min ba'di bai shiga cikin su ba to wallahi alazim Ya'yan uwa da matasa ne da ƴan mata ne da sisters wallahi azimi shi'a ba addinin musulunci ba wallahi da addinin musulunci ce to da da duk malamai da suka zo dinnan manyan malaman hadisi da fiqh da ita suke amma imam malik har cewa in ka dan shi'a kakkai magana da shi yace fa innahum yakzibun yace duk magana da za su faɗi ƙarya ne wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu taymiya min hajjus sunnatin nabawiyya to zai zama addinin shi'a ya gini ne can ta akan zagi da yi wa sahabbai sharri ka duba cikin littafin rijalul kashi rijalul kashi yace duk wata zina da aka yi a duniyan nan da duk wata giya da aka sha da duk wani kisan kai da aka yi yace har kiyama ta tashi abubakar da umar suna da laifi akan haka ya faɗi wannan magana cikin rijalul kashi duk waɗannan ana tattaɓo matsaloli ne kaɗan kaɗan wata ran munasaba za ta zo wallahi za a zo a kwance matsalolin nan game da shi'a domin waɗannan matasa da kuka gani tsakaninsu da Allah suke nufin addini da yawa daga cikin su to rashin ba a tsaya an bayyana musu sahihu sunnatin nabawiyya ba ba a bayyana musu ingantacciyar sunna ba shi yasa sai suka laluba dama da hagu shine sai suka lalubo mara ci sai aka zo aka yaudare cewa za a kafa gwamnatin musulunci wallahi ba manufa a kafa gwamnatin musulunci ba ko Iran ba gwamnatin musulunci ba ne ku ne in za su bugo muku takardu suke sawa Islamic Revolution amma makalatul khumaini ina nan da shi mujalladi bakwai ne surutan duk da Khomeini ya tun daga sanda ya kafa wannan shaidaniyar hukuma har zuwa ran da ya mutu duk waɗannan makalat ne ina nan da su mujalladi bakwai ne aka tattara daga Iran aka bugo ba daga wani wuri ba duk inda ya tashi magana baya cewa inna sauratana hadhihi al-islamiyya baya cewa wannan revolution namu islamically wannan gwagwarmaya ta musulunci sai ce inna sauratana hadhihi ash-shi'iyya wannan gwagwarmaya ta mu ta shi'a a to in ta shi'a ce ashe mu ba ruwan mu dan mu ahlus sunna ne to amma an za a bugo Allah zai a ce gwamnatin musulunci dan waje za ta yi dan a yaudari mutanen waje amma wallahi ba abin da ke ciki wallahi tallahi sai shedanci da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to sai a yaudari mutane eh, da aka zagi annabi da salman rushdi ya zagi annabi wane ne ya tashi hukunci ai Khomeini ne ai Khomeini ne ke kauna annabi eh, kaza kaza kaza idan eh, aka zagi annabi a jarida a katsina su waye suka tashi yan shi'a wallahi di yaudara ne ya fito wannan ne yayi dan ya yaudari duniyar musulunci amma koma cikin littafin shi mana ka gani kashful asrar sunan littafin kenan yana dab da zai rasu kamar da eh, shekaru ko biyu ko uku ya rubuta shi wai to nan asirin sahabban annabi idan da gaske yake ya tona asirin waɗannan kafirai mana amerika da rasha da sauransu ko ba yana cewa yana gwagwarmaya da su ba to amma sai littafi kashful asrar sahabbai ya rinka bin su jumlatan wa tafsila a dunkule kuma ya rinka farfasa su ɗaya bayan ɗaya yana zagin su sa'an na cikin littafin shi al-hukumar islamiyya shafi na hamsin da biyu ai a wannan littafin ai ya faɗi kalmar da ta fi zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallama zagi ce ga Allah shi kuma wannan hukunci ne kan shi to dan me za a yaudari mutane yace wa inna min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqamun inda Allah maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalu yace mun tattaro duk abubuwan da suke a hannunmu na riwayoyi za mu gane cewa limamanmu guda goma sha biyu ɗin nan waɗannan limamai nasu da suka ɗauka kamar alloli suna da matsayi a wurin Allah matsayin da yake mala'ikan da ke kusa da Allah bai kai shi ba kamar Jibril annabin da yake manzon Allah bai kai gare shi ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan makalat nashi Khumaini yana cewa ka sani da cewa dukkan annaba ba su isar da sakon da Allah ya aiko su da shi ba yace har annab Muhammad bai isar ba yace mutumin da zai isar da sako cikakke babu na ƙasa yace shine al al muntazar mahadi wai shine zai cika sakon tare da cewa ku sani da cewa yadda shi a suka ɗauki fassarar mahadi ko ma'anan mahadi daban da cikin yadda yake a musulunci su mahadi a wurinsu yanzu har ma an riga an haife shi kamar shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu wai uban shi da ya ga za a hallaka shi ne ya haƙa wata rijiya ya saka shi a ciki ya kulle shi to yana nan wai sai ran da duniya ta dawo hannunsa tukuna sannan zai fito ga ma mu mafhumin mahadi a cikin aqidar mu ta musulunci shi ne mahadi ma ba a haife shi ba tukuna amma za a zo a haife shi kuma wani bawa ne cikin bayan Allah zai aiki da shari'ar da annabi ya zo da ita ba wai zai nakasa ta ba ko ya kawo wata amma su sun ce wai mahadi zai zo ya karasa wannan aiki wai annabi bai cika sa ba to waɗannan su ne maganganun shi da ke cikin littattafan shi kuma duk wanda yake musu Khomeini yana da manyan littattafai guda uku a rayuwar shi banda waɗancan maƙala da waɗancan surutai da ya yi ana rubutawa waɗanda ya rubuta da alƙalamin shi kashful asrar al-hukumatul islamiyya sa'annan tahrirul wasila wannan littafi na fiqh ne ka je ka gwada shi da ake ce muku shi'a wai mazhabi ne shi'a aqida ce kuma mazhabi ne ka je ka gwada ka gani inda yake Khomeini yake saba wa dukkan fuqaha ina duniya gaba daya ba ma na duniyar musulunci ba har na duniyar su ta shi'a yana rugurguza abubuwan da suka gina shi yasa aka samu ad alama allama a Musa al-Musawi yayi littafi ash-shi'a wa tashih duk baki ɗaya shi ɗan shi'a ne ɗan shi'a na asali ma yana nan a ƙasar Tehran a nan cikin Iran kenan a federal capital ɗinsu yace duk waɗannan abubuwa ba shi cikin addini a yace bid'a ne a shi'an can ma to duk ina aka baku sai a rinka aiko muku da mujalla a da ku yan iska an hana ku kuyi karatun muhammadiya an hana ku kuyi karatun boko an hana ku kuyi sana'a sai wani dan iska ya baka jar hula ka murka ka je kai rashin kunya ƙarshen lokaci shi kuma ya tafi ya baka shikenan kai kai ka riga ka zama ne ka zama abin tausayi ya kamata matasa mu rinka wa kanmu fada fa kana makaranta kana karatun medicine ko kana karatun physics ko chemistry ko wani abu wanda in ka fito za mu ci gaba sai a ce maka wannan ba kyau sai ka bari wallahi ba kanka kai wa asara ba har mu kai wa asara ƴaƴan ƴaƴan da za su biyo baya ba za su yafe maka wannan abin da kai ba don kai ɗaya ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to ka'ida cikin al'umma annabi dole ka amfani kanka ka amfanar da wani in ba haka ba ka fita layin al'umma annabi saboda Allah yake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne mafi daraja cikin al'ummin duniya baki ɗaya an halicce ku ne don ku amfani kanku ku amfana wa wani ashe in ya zama kai ba kai karatu ba ba kai sana'a ba ba abin da ka iya a rayuwarka sai rashin kunya ka amfani kanka to in kai zaka iya yafe wa kanka zaka iya yafe wa sauran al'umma da suke da haƙƙi a kanka tunda Allah ya tsanta maka sai ka amfane su me faskare wannan bai taimaka al'umma yana taimaka al'umma me kwasar kashi ma na taimaka al'umma ka gwada ka garan da suka yajin aiki ba su kwasar kashi ba ran da suka yajin aiki kowa zai toshe hancin shi a cikin gidan shi amma aikin su na tafiya daidai ne yanzu shi yasa ji duniya ta zauna lafiya nan to ashe su ma suna taimaka al'umma to ka taso kana matashi wallahi akwai samarin da yake a mu. duk baki ɗaya sun bar makaranta samari ne duk sun bar sakandare, school tun suna form suka bari sai kwaya ɗaya ya daure yana zuwa su ne ta mishi tsiya sai na kira shi na ce ka daure dukkan su sai ka auna musu tiyar shinkafa sai ka wa matan su rago in sun haihu amma ka daure wa ma yulqaha illa allazina wa ma yulqaha illa zu hazzin azim duk wanda bai karatu ba ka sa mishi ido ka gani sai ya zama bawa nan gaba tafi GRA ka ga misali na ba ma nan gaba ba tun yanzu tafi GRA ɗan shekara talatin yana cikin gida iya condition na tintima shi ana sanyin nan da shi da iyalin shi nan ga wani tsoho dan shekara sittin da kare da gora yana gadin wancan me ya kai ɗan shekara sittin ya gadin ɗan shekara talatin bai yi karatu ba ya zama bawa ka tafi GRA ka gani yanzu yana nan kare ne abokin zaman shi Karinuhu alkal <laughs> Allah ya kiyaye to zai mu dawo cikin karatu Abu Dharrin yace sunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Ramadana mun yi azumin Ramadana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama falam yaqum bina shay'an min ash-shahri ya ce tun da muka fara azumi annabi bai yi mana sallar dare ba ko kwaya ɗaya hatta baki bakiya sab'un har sai da kwana bakwai ta rage azumi ya fita fa qama bina hatta zahaba sulusun layli annabi ya fara yin sallar nafila ta tarawihi da mu tun daga farkon dare har da ɗaya bisa ukun dare ya tafi sai kama karfe goma na dare aka yi sallama ina jo liman fijo in aka fara salamu alaikum allahu akbar kenan wallahi wani kunin zakin bai gama wucewa makogoron ka ba za ka jana haraman sallah alwala kowa ya jin kiriya je ah, a ka sallah sai ka fito da gudu kana ruku'u kana aman kaza <laughs> gani kana ruku'u kana aman kaza shine a rinka yi a tsanaki ka ci abincin ya kwanta ka sha ruwa ka ji daɗi sai a fito a yi sallah a tsanaki gashi sai da suka kai sulusun dare kamar karfe goma na dare kenan sannan aka yi sallama ƙarshe falamma na sadisa lam ya kumbina lokacin da ya rage saura kwanaki shida to annabi bai yi mana sallah ba kuma sai zaman shi a gida falamma kanatil khamisa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kwa azumi ya rage saura kwana biyar kama bina sai ya fito ya mana qiyamul laili hatta zahaba shatrul laili har sai da rabin dare ya tafi kaga ashe a hankali yake tarbiyyar mutane ina limamai yau in ka kai musu karfe tara gobe sai a kara tara da rabi a hankali a hankali a hankali sai ka ga wata ran ma ka je karfe biyu ba wanda zai damu amma ranar farko aka zo sai karfe hudu kai sallama gobe daga kai sai yan kwaya biyu za ka ganka a hankali ake ja insha Allah in mutum yau ya zo ya ji daɗi sai ka ji yana cewa ina ma dai a ƙara Allah ya kai mu gobe sai a ɗan ƙara ɗin ana tura gaba ana tura gaba haka to shi ne yace fa qultu sai na ce ya rasu lallahi ya manzon Allah law naffaltana qiyam hadhihi al-layla ina ma da ka ƙara mana tsayuwar wannan dare dama na nafila shine ƙari na faltana ka ƙara mana daga rabin dare ɗin ma a ƙara mana ka gani ko sahabbai kullum me suke so alkhairi a ƙara mana na nafila shine ƙari gashi ya yace ah, wa wa menene yaquba fila an gani ishaqa wa yaquba fila ko eh wa lahu ishaqa wa yaquba filatan Allah madaukakin sarki ne a magana game da Annabi Ibrahim yace mun bashi baiwar da mai suna Ishaq sa'annan muka kara mishi da jika kuma Yaqub in ba Allah ba wa yake irin wannan kyauta subhanahu wa ta'ala ma'ana dan tun ba a haife shi ba a ce zaka samu da sunan shi wani dan nan zai haifa maka jika sunan shi wani wani irin kwanci hankali ya wuce wannan ma'ana tabbas za a haifi dan kuma tabbas ɗan ba zai mutu ba zai rayu tukuna har ma sai ya haifa maka jika Allah kenan mai kyauta da ƙari shi yasa abin da ake so ka bi Allah annabi Ibrahim da ya bi Allah ya watsar da duk kafircin da mutane suke sai Allah maɗaukacin sarki ya canza mishi ƴaƴa ƴaƴan halal irin albarka mun fahimta sun yi baran baran da mutanen garin su hadda mahaifin shi saboda bautar gunki da ya dawo ya zo ya ware da yake zuciyar shi tana ta'allaka ga Allah Allah bai bashi kunya ba sai bashi dan halal ya mafarki yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya ya dana na yi mafarki na ga ina yanka ka mafarkin annaba gaskiya ne an ce in yanka ka kenan amma ka je kai shawara me kake gani yace wata shawara zan yi ya abati almatu umar abin da aka ce kai da ni kai jiduni insha Allahu minas sabirina in Allah ya so ko kuka ba yi ba zan yi hakuri shi ya ɗauko wuƙar ya je na wasa ta da igiyar da za a ɗaure shi ya kuma baiwa uban shawara in ka zo yanka ni ka kifa ni ta goshi na goshi na ya kifa ƙasa dan kar in ganka ka ganni ka ji tausayi na shine Allah ya ce wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ru'ya inna na najzi al muhsinina sai da ya tallafe shi zai yanka tukuna sai Allah ya kiraye shi ya ibrahim ka gaskata umarnin da Allah ya maka a mafarki sai aka kara go aka fanshe shi ka gani sai da Allah ya ce wa aslama falamma aslama sai da duk suka sallama abin da ya rage kawai shine yanka to shi yasa Allah ya ce kai kaza kai ba za ka ji kunya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan sahabban abin da suka yi kenan duk abin da manzon Allah ya ce su sai su shi yasa kaga Allah ya ba su abin da yafi komai tsada da daraja a lahira aljanna kenan to shine sai ya ce da ma ka ƙara mana ya manzon Allah a wuce rabin dare din sai annabi ya ce innar rajula idza sallama al imani ai idan mutum ya yi sallar tarawihi tare da liman hatta yan sarifa har sai sanda liman ya sallame shi ma ya sallame kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta mishi ladan kamar ya kwana yana sallah wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa annabi ya yi sallar tarawihi jama'a yana tabbatar mana da cewa akwai falala ga ainihin yin sallar tarawihi a jama'a idan haka a shekul albani ya ce ka yi a jama'a ya fi ka yi kai kadai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan kai din nan aka sallame zuwa karfe tara ko goma ko makamancin haka to sauran daren da ya rage ka je ka kwanta kai bacci ka bai wa jikinka da iyalinka da sauran masu haƙi akan ka haƙi to duk za a rubuta maka ladan ka makana ta sallah ne shi yasa ka bi sunna ba wai ka kwana sallah bane a ce ai wance tana kwana sallah tana raka'a dubu eh, yaushe za ka iya sallah raka'a dubu raka'a dubu lissafin ba zai rushe maka ba tasbihi ma kana yi casa'in da tara kuna neman ku gaddama da shaidan yana rusa maka lissafin da tara balle raka'a dubu jama'a to shine in insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu bayani akan a salloli da aka ce wai ana yi lailatul nisfi min sha'ban idan rabin sha'aban din nan ya raba wai akwai sallah raka'a ɗari za a yi kulhu wallahu kaza kaza duk gobe za mu zo mu fashe wannan abu duk hayaniya ne da ban kaura ka watsar da su abin da aka samu cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama munasaba akan bayanin da muka yi muku lokacin da watan azumin rajab ya kama muka ce azumin rajab da ake azumin tsofaffi bai da asali a sunna to tunda mun yi muku izalatul bid'a sai mu muku Iqamatu sunna to tunda wannan rajab bid'a ne yin azumin shi da duk wasu salloli da ake cewa ane da wata zakka da wata sadaka duk bid'a ne to Aisha Allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi tace annabi bai taɓa yawaita azumi a cikin wani wata ba fiye da wannan wata na Sha'aban to wannan ana so ka yi ainihin azumi a cikin shi mustahabbi ne ko a farkon shi ko a tsakiyar shi ko a ƙarshen shi duk yadda ya samu ɗaya ne ya samu biyu ne ya samu uku ne ya samu in kai haka yayi daidai da sunna shikenan kaga shedan sai yayi zalunci abin da annabi ya sai ya nuna mutane wannan sunan shi sallar tsofaffi ba a azumi a ciki abin da kuma annabi bai ba sai ya nuna wa mutane azumin tsofaffi ku yi wannan shaidan da kake gani fa ba ka da maƙiyi kamar shi fa annabi adamu da hawa'u suna aljanna cikin ni'ima shi kenan ya zo sai da ya kutun kutun aka sallamo su suka taho waje ba dan haka ba da ni da kai da wance da wance duk a aljanna za a haife mu duk wannan karatu da wannan fasara kiyamu ramadani da ba a zo kan shi ba ma duk da ba a zo kan shi ba zama za a yi kawai a yi ta shagali a ci daɗi a aljanna to duk shi ya watso mu duk sanda ka ji kana faskare din nan ka tuna shaitan ya ja maka dama sai da Allah ya ja kunnan annabi Adam ya ya Adam kai Adam wannan shaitan da ka gani inna hadha aduwwun laka makiyanka ne fala kuma min aljanna kada ku sake ya fito da ku daga aljanna sai ya ce fatashqa kai ne zaka wahala hawa ba ruwanta tana gida dole a kawo in ka ce ban bita za su yi in ka siyo furantu ta ce ba ta sha <laughs> shi yasa kaga cikin hikima Allah da yake tashkaya ba za ku wahala sai yake kai za ka wahala ka duba wanda matan ka ganta sai ganta murjejiya kamar sabon tumatiri amma mijinta sai ka ganshi da faso da menene duk ya wahala fatashka kenan kai ne cikin wahala <laughs> to shine duk wallahi makiyin mu ne duk wannan da ba a tsaya ana wannan microphone ya lalace ribiri ya gurgunce duk shi ya saka wannan wahala din Allah ne nufa shi yasa wata ran Annabi Musa da Annabi Adam suna zance Allah ya haɗa su suna tattauna kai kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai Annabi Musa sai ya ce wa Annabi Adam kai ne ka jawo mana wannan wahalar da muka shiga ciki yace ba dan ka bi wannan ainihin shawara da Iblis ya baka ba yace da babu yadda za a yi mu zo mu fada cikin wannan wahala sai annabi adam ya fashe da kuka ya ce aka goranta min kaddarar da Allah ya kaddara mun. Allah ya kaddara zai zauna a aljanna amma ya kaddari zai fito ta sababin wannan ainihin shawara ta shaidan zuwa ya ba su shawara ka san kai mutumin kirki ne gani kake kuwa mutumin kirki wa qasama huma ya rantse musu da Allah inni lakum minan nasihin haba adam ai nasiha nake muku ne masoyinku ne shikenan sai zalunce su shikenan sai su aka ce to ku sako shikenan aka zo sai an yi noma sai ga taki yanzu ko kukan taki sai an yi noma sai an wahala taki garin bin layin taki kaje a karya ka duk wancan sakamakon ne ka zo ka zuba sai ya fito tsaf ya yi ido tsuntsaye su je su cinye duk wahala ka ta tafa iska sai a baka da karmami an baka da karmami kana cewa za ka je ka ziyarwa masu yin danni sai wani ne ya turo shanun shi duk su cinye baki daya duk wancan sakamakon ne <laughs> Allah ya kiyaye to falamma kanat rabi'a da ya rage saura kwanaki hudu azumi ya kare lam ya annabi bai fito min yi sallar da raba kaga yana ketare musu kwana ɗaiɗai saboda yanzu ne ake tarbiyyar imanin su falamma kanat Salisa. lokacin da ya rage saura kwana uku a shekul albani ya sauke lamba a nan ya ce ya'ani lailata sab'in wa ishirin wato daren ashirin da bakwai kenan wa hiya lailatul qadri alal arjah kama sabaka shine daren lailatul qadri kamar yadda ya gabata jama'a ahlahu wa a huwan nasa annabi ya tattaro iyalan shi da matayen shi da dukkan mutane saboda daren lailatul qadr yana da daraja inna annahu fi lailatul qadr qur'ani daga sama ta can daga can baitul izza can gurin ubangiji inda qur'ani yake aka sako da shi zuwa sama ta ɗaya a cikin lailatul qadar sannan duk daren lailatul qadar wannan ne daren yin budget ga Allah wane zai mutu wane zai samu arziki wane zai tsiyace wane zai karye wannan ne dare na bayyana wa mala'iku kaddarorin da Allah kaddara na alkhairi ko na sharri a wannan shekara baki ɗaya a wannan dare Allah yake bayani to shine yace lailatul qadri yin ibada a cikin daren lalatul qadr khairun min alf shahar sai kayi watanni dubu kana ibada in mutum ya dace da lalatul qadr kai ka shanye shi alada to in aka ce yau daren 27 sai ka tattaro matanka da ƴaƴanka dama Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha iyalanka ka rinka umarnin su da sallah kai kuma ka daure akan yin sallah kakka zama amrun eh, qaulun bila amal kana faɗe kai baka aikatawa matarka ka koya mata yaya ake sallah sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan yan dattawa na tsofaffi din nan ka koya mata ya ake yi to sa'an nan ƴaƴanka ka nuna musu to in ka nuna musu fa bai isa ba in ka kaje kai sallah ka dawo in ka da sai ka bincika wanda kin yi sallah wanda kin yi sallah wana kai sallah wana kai sallah wannan aiki ne akan ka amma in ba ka daure ba sai ka ga cewa da wahala ne ka iya yin wannan sati guda sai ka watsar in ba za ki ba oho kabarin ki daban nawa daban a'a matsala ba anan take ba kabarin daban naka daban amma kuna da alaka tun da zaman aure ya hada ku wannan kuma ɗanka ne ko ƴarka to akwai amana a kanka dangane da shi don haka kai kokari ka kiyaye wallahi mutane da yawanci ba su kula da iyalinsu game da waɗannan fagen to yadda ka san ka yi sallar dole ne ko to haka ka umarci matarka da ƴarka da duk wanda yake ƙarƙashin ka in ba haka ban ka je kiyama sai a ce waqifuhum innahum mas'uluna a tsaye da su tukuna they are to be accounted za a yi musu tambaya tukuna duk wanda aka yi za a bincike shi ba zai haye ba jama'a wunin yawan aka ce za a bincike ka in ayyukanka na alkhairi sun yi rinjaye za a kai ka aljanna in na sharri ne za a kai ka wuta kai da kanka za ka ce a rufe asiri saboda ka san da wahala ka haye shine sai ya ce jama'a ahalahu wa nisa'ahu wan nasa annabi ya tattaro eh, iyalin shi da matayen shi da kuma ainihin sauran mutane an ce iyali ne nan saboda an haɗo da magana ƴaƴan shi da jikokin shi sannan aka zo aka ware aka ce matan shi da duk sauran mutane faqama bina hatta khashina an yafutana al-falahu Abu Zar ya ce annabi ya tashi ya mana sallar dare har sai da muka ji tsoron alheri ya kubuce mana qala mai riwaya yace qultu mal falah sai na ce menene alfalahu din alherin kala sai ce as-sahur da aka fara sallah daren lailatul qadri tun daga bayan sallar isha sai da muka ji tsoron ma kada fa alfijir ya fito ba mu samu yin sahur ba ثم ya يقم bina baqiyata shahri sannan sauran kwanakin wata din kuma annabi bai sake ci gaba da yi mana sallah ba tunda dai an kwashi ranaku masu falala din sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne sahihi ashabu sunan ma'ana abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da darimi da sa'id ibn mansurin dukkan su sun ruwaito shi hadisi ne mai inganci السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه ai kaga a can an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya salla da ran 27 kuma bai ci gaba ba ko to me yasa ne yace sababin da yasa annabi bai ci gaba da fitowa yin wannan sallah ta jama'a ba al-faqratul khamisa gaba ta biyar الشيخ الألباني يتي وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم Salatu الليل في Ramadana. abin da yasa annabi bai ci gaba da ya musu sallah a waɗannan dare raki ba tsoron kada a farlanta musu sallar dare a watan azumi yanzu in aka ce sallar tarawihi dole ce wani fa wani fa da wahala ma in azumi yazo sai ce bari aje musulunci ka duba ka gani in aka fara ta goma ta farko din nan goma ta wuya to wani daga nan yake zuwa yake daina zuwa sallar tarawih to aka ce dole ce wani sai ya halaka to shi yasa tsoron ka a farlanta sai annabi ya daina yi musu fa ya ajizu anha in kuma aka farlanta musu sai su kasa kama ja a fi hadisi Aisha ta fi sahihain kama yadda zo a cikin hadisin Aisha wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi a wa hima da waɗansu malaman sai albani yace wa kad zalat hadhihi alkhashiyatu biwafatihi bi wafatihi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin da annabi yake tsoro na arlanta din to ya gushe saboda mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda annabi ya mutu ai ba wata shari'a da za ta sauka ko ba'da an akmala Allahu shari'a annabi ya rasu bayan Allah ya gama cika shari'a tsaf shi yasa harafi kwaya ɗaya karka ƙara wallahi kana ƙarawa taka da kake bi sai ta fashe kowa fahimci wannan da kyau ko mun fahimta da kyau jama'a ina menene misalin wannan yanzu wannan rediyo da take haka sai ka jawo mata waɗannan narka narkan waya da suka fito cikin generator nefa sai ka jona mata ka ce kana son murya da ƙarfi ne to za ta yi amma shi kenan ko za ta yi maka dam shi kenan ko rabu to ya kamata ka fahimci abin da ake nufi da bid'a ka yi marmaza ka janye ta a cikin addinin kan ba haka ba duk za ta wargaza maka addini kullum aka ce maka bid'a din nan kaza bid'a ne ka yi farin ciki ka gane ashe kaza ba kyau to duk laifin da kai a da sai Allah ya markade shi zai rubuta maka lada madadin shi ba wai shafewa kawai za a yi ba falalar tuba daga sabon Allah kenan in ka tuba duk zunubanka na daɗin nan ba wai shafe su kawai za a yi ba in aka markaɗe su idan guda ɗari ne to shikenan sai kuma an rubuta maka lada ɗari madadin su amma an kace ai muna nan kai a haka aka same mu a haka za a ban mu haka za a baku kuma cikin wuta kenan ku Allah ya kiyaye shi ya yace annabi ya rasu bayan Allah ya cika wannan shari'a wa bi zalika zana alul da wannan ne abin da annabi yake tsoro shine illa din ya gushe wa huwa tarkul jama'ati fi qiyam ramadan shine barin yin sallar jama'a cikin watan ramadan tunda annabi ya rasu to shikenan wannan illa da ake tsoro ta gushe wa baqiyal hukmu sabiq hukuncin can da ya gabata yana nan tabbatacce kenan wa hiya mashru'iyyatul jama'a shine shari'a ta tabbatar da ayi salatul laili sallar tarawih ayi ta a cikin jama'a tunda dama annabi yana tsoron kada in ci gaba Allah ya farlanta to yanzu tun da ya rasu kaga ba za a farlanta ba kenan ko to sai a da a ci gaba da yinta sai ce walidhalika ahyaha umar radiyallahu anhu saboda haka sayyidina umar ya raya wannan sunnar Allah ya kara mishi yarda kama fi sahih al-bukhari kama yadda yazo a cikin sahih al-bukhari wa ghairihi duk magana da albani sai ya ce maka ga dalili to me na dan Allah ko dan dai kawai an zo an samu mutanen musu sun saba ne musu magana ba dalili mutum ya tashi ya zubo muku maganganu ku kanku ba su kama ku ba sai ku ta jefa mishi hadaya mun fahimci wannan ya karya ka ya karya maka jali duk ya dagula maka rayuwarka kuma ka abin nan za a yi maka magana sai a ce ka duba littafi kaza littafi kaza gashi yace kama fi sahih bukhari wa ghairihi kamar yadda ya zo cikin bukhari da wani littafin mashru'iyyat jama'ati lin nisa shar'anta yin sallar jama'a ga mata su kansu mata an shar'anta musu cikin watan azumi za su iya haduwa a yi musu limami wanda zai rinka musu sallah alfaqaratu sadisa faqara ta shida wa yushra'u lin nisa'i huduruha kama fi hadisi abi dharr sabiq an shar'ana wa mata ma za su halarci sallar tarawihi kamar yadda ya zo a cikin hadisin abi dharr wanda ya gabata tunda an ce jama'a ahlahu wa nisa'ahu iyalin shi da matan shi ya tattara bal yajuzu an alala lahunna imamun khassun bihinna ya halatta ma a sa musu limami nasu na musamman su mata ghairu imamin rijal banda limamin maza a ware nasu daban su ma a nada musu limami faqad sabata anna umar radiyallahu anhu haqiqa ya tabbata cewa sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda lamma jama'an nasa alal qiyami lokacin da ya tara mutane akan su rinka sallar asham ja'ala alal rijali ubay ibn ka'ab sai ya nada ubayyu dan ka'ab ya zama liman kaga alaramma babban alaramma ko ashe yanzu a zaɓi liman sai a zaɓi waye ya fi iya karatun alƙur'ani abin da ya sa shi karatun alƙur'ani ɗin yin shi gyararre shi ne bauta Allah an ana yin shi da gargada to saɓon Allah ne to shi yasa ko ɗan yaro ne ɗan ƙarami sai a kawo shi a sa shi yadda yana yin ƙira'ar za ka rinka jin daɗi malam ka duba an ka kamo a satellite mana suna yi a makaɗin nan ka duba sai ka ga, za ka ga bahaushe gashi shi ma wani bai ma abin da ake cewa ya kafa hular shi sosai gashi shi ma yana bin sallah sai ga yana kuka ko da zai ji amma daɗin karatun alƙur'ani hatta aljanu duk iskancin aljanu suka ce qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba duk iskancin su suka ce kai mun ji wani abin karanta mai ban mamaki suka ce yahdi ilar rushdi yana shiryarwa fa amanna bihi mu mun yi imani da alqur'ani walan nushrika bi rabbina ahada har abada ba mu sake hada Allah da wani ashe da ma qur'ani ne bai zo ba shi yasa ake shirka suka ce wallahi mu mun tsammaci mutum ba zai zo ya ƙarya bane to ga mutum ga naɗi ga kwagiri ga tabarau sai zo zuga maka karya kai ka ɗauka mutumin kirki ne ashe dan fa wannan imani ne Allah ya kiyaye to da lokaci ya ƙure sai a tsaya a wannan gaba sai gobe insha Allah ta'ala sai a sake ɗaukowa daga wannan mashru'iyatul jama'ati lin nisa din nan sannan sai a karanta wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk